tun daga ranar lahadin wannan mako da al'amarin ya faru wanda ya sanadin salwantar rayuka masu tarin yawa jama'a da kungiyoyi ke nuna alhini akan wannan aikin na rashin tausayi majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci ta najeriya a ƙarƙashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ada abubakar a wani bayani da daraktan mulki zubairu haruna usman ugu ya fitar wanda wasu jaridu suka wallafa mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana wannan aika-aikar da cewa yin ta'addanci ne ga ruhin bil'adama kuma babban laifi ne shugaban majalisar kolin ya buƙaci gwamnati da ta baiwa jami'an tsaro wa'adi wanda za su gudanar da bincike tare da zakulowa da hukunta waɗanda suka yi wannan mummunan aikin wanda bai tsayu ga keta alfarmar bil'adama kaɗai ba har da keta alfarmar addini ya ce majalisar tana nuna alhininta ga ƙungiyar kiristoci ta najeriya da mai biya ɗariƙar catholic da kuma gwamnatin jihar ondo tare da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa tare da addu'ar samun zaman lafiya da wanzuwar tsaro a cikin najeriya har ila yau muhimman jama'a na ci gaba da nuna su akan wannan lamarin abin da ya sama na tuntubi shugaban kungiyar mabiya addinin kirista ta najeriya reshen jihar sokoto rabaran faza nuhu iliya aiki na ta'addanci abin da za mu kira shine su 'yan uwanmu masu bi kirista mu ci gaba da addu'a yadda allah zai kawo mana wannan saukin wannan bala'i ɗaya kenan sannan na biyu kada su ɗauki doka a hannunsu saboda har yanzu muna da ban gaske cewa su masu mulki za su iya yin wani abu idan sun so abin da za mu yi shine bari mu yi addu'a su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu a sannan su ƴan uwanmu waɗanda su ba kirista ba su ɗauso su ma su taya mu da addu'a kuma su san cewa idan Najeriya ta rikice dukkanmu ne za mu rasa saboda haka addu'a ya kamata kamar yadda muka ji wasu ƙungiyoyi kamar ah, majalisar koli ta ah, musulunci ƙarƙashin mai martaba shi sarkin musulmi sun riga sun yi Allah dai akan abin da ya faru to wannan daidai ne saboda haka ya kamata kowa da kowa ya yi Allah dai da wannan abu saboda ba san abin da zai faru ba mu mun zauna muna zaune da juna an daɗe ana zaman kwanciya hankali zaman tarayya bai kamata ban bari wasu su kawo mana wannan ah, hargijiyar a ƙasa. Rabaran Faza Nuhu Iliya ya yi wannan kira ga shugabanni. ya kamata su tashi tsaye akan aikin da suke wanda Allah ya ba su na lura da al'umma da kiyaye su da kuma kiyaye kayansu. Mu ba mu saba ganin haka ba. Kuma duk dai iya ta'addanci ya kai har ibada to gaskiya dole ne a yi tur da shi. Rahotanni sun nuna cewa tuni da mahukunta suka kaddamar da bincike akan wannan mummunan harin da aka kai a wannan majami'ar yayin da waɗanda suka samu raunuka ke ci gaba da samun kulawa. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da gwamnatin Najeriya da jima tana cewa tana kokarin samar da tsaro da kuma kare rayukan 'yan ƙasa inda har shugaban kasar ya sha alwashin kawar da dukkanin ayyukan ta'addanci kamin karewar wa'adin mulkinsa wanda yanzu yana kasa da shekara ɗaya. abinda wasu jama'a ke ganin cewa gwamnati ba da gaske take ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya